وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثه بدعه وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu qaf karatunmu na baya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha biyu faɗin Allah maɗaukakin sarki kazzabat qablakun qaumun nuhin wa ashabur rasi wa samud Allah yace kafin kafiran makka su ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutanen annabi nuhu sun ƙaryata annabi nuhu mun ji yadda al'amarinsu ya kasance tsakaninsu da annabi nuhu alaihi salatu salam. wadda wannan ƙalubale da annabi nuhu ya fuskanta al'amarin sai da ya shiga har cikin gidansu. matarsa tana daga cikin wadda suka kafirce ma Allah ɗansa na daga cikin waɗanda suka kafirce ma daga ƙarshe Allah ya halakar da su da ruwan tsofana ashabun rassi su ma Allah ya tura musu manzo suka daki manzon suka walakanta shi suka jefa shi a rijiya suka danne bakin rijiyar da dutse wannan fa ne abu wa samud hakanan samudawa Allah ya tura musu annabi salihu alaihi salatu wassalam ya kira su zuwa ga kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta suka nemi ya fitar musu da raƙuma ya fitar da raƙuman suka kashe raƙuma su ma Allah ya halakar da su to wannan kuma shine tsarin Allah duk lokacin da Allah zai ja wani layi in dai za ka tsallake to bai zai barka in yi iyaka ka tsaya a iyaka amma in dai za ka gifta to ba za ka zauna lafiya ba wannan ita ce ka'idar da Allah ya ajiye marayu in dai za ku saba ma Allah wallahi ba za ku zauna lafiya ba in dai za ku saba ma Allah ba za ku zauna lafiya ba babu abin da zai daidaita babu abin da zai daidaita kuma dukkan waɗannan isoshi Allah subhanahu wata'ala yana ba mu su ne domin ya ba mu darasi daga waɗanda suka gabace Allah ya samu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha uku wa adun wa fir'aunu wa ikwanu duk sai ka dauko daga farko a'udhu billahi كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد الله يجي وعاد هكذا آداوا mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam sun doji akan kafirci bauta ma wani koma bayan Allah Allah ya tada annabi hud alaihi salatu wassalam ya kira su annabi hud ya kira su Da doguwar kissar yadda suka yi tafafatawa a cikin suratul ahqaf ya faɗa su faɗa ya faɗa su faɗa wata ran sun taɓa samun annabi hudu alaihi salatu wassalam suka ce mishi kana ta maganar cewa in ba mu bi Allah ba in ba mu bi Allah ba Allah zai mana azaba man ashaddu minna quwwa suka ce ka dube mu da tsirar mu kana jin akwai wanda zai iya kama mu yi mana azaba wa amma adul fa amma adul fastakbaru في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون Allah ya ce wa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri al-haqqi Allah ya ce amma kun ga adawa sun yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba wa ƙalu har suke ce ma annabi hudu man ashaddu minna quwwa waye ya kai mu ƙarfi ko ya fi mu ƙarfi da zai iya mana azaba Allah sai ya ce awalam yarau halaƙa allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah ya ce to ba za su lura ba Allah da ya halicce su ya fi su ƙarfi idan Allah zai yi karkarfa sai yi wanda ya fi shi karfi Allah yake ai koma ya yi ka ya kamata ka gane wanda yi ka da ya fi ka karfi domin a babi na hankali da sanin ya kamata wanda yi ka kuma bai kamata a ce kai za ka iya faɗa kansa ba to da wannan suka dinga takama da wannan suka dinga fasadi da Allah ya tashi halakar da su sai ya turo musu da guguwa kwana bakwai aka yi da dare takwas ana kaɗa ta a kansu sai da ta kashe su dukansu sakar ha alaihim saba a layalin وثمانية كأنهم أعجاز نخل خاوية هل ترى لهم من باقية؟ هل ترى لهم من باقية الله يكي سخرها عليهم سبع ليالي Allah ya ce mun saki wannan iskar a kansu dare bakwai wa samaniya ta ayyamin husuma da ini takwas kaga cikakkun kwana bakwai. Anguwa anguwa gari gari guguwar take shiga. idan ta taso anguwa duka sai ta daga kowa inda da kyar in ka daga kai da ka hange shi a sama sai ta sako shi idan ya faɗi sai kansa ya tsinki fatar alƙauma fi hasar'a Allah ya ce haka za ka ga cikin alƙaryar mutane a zuzzube ka annahun a ajazu nakalin kawuwa Allah ya ce kai kacin itatuwan dabino aka kai Allah ya ce fa halittar halakun min baɗiya Allah ce ka saki ganin wani a cikinsu a ce maka ta wajen china china ko india india akwai sauran adawa Allah ce ka saki ji daga a zuwa z Allah ya kashe su duka a duniya gaba ɗaya aka ɗaga su samudawa gaba ɗaya aka ɗaga su ba halittara lafin min batsiya Allah ce kaga wani wadda ya rage a cikinsu to amma ai ga gine-ginensu Allah ce kuna wucewa kuna ne kun san dai ba ku kuka yi waɗannan gine-ginen kuka shiga cikinsu lokacin da guguwar ta taso ta tinkaro wadinsu ta tinkaro gidajensu da wurin zabansu falon mara auhu ariban mustaƙabila audiyatun قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim Allah ce lokacin da suka hango ya gangamo ya tinkaro gidajensu qalu hadha aridun mumtiruna sai suka ce madalla ga hadiri ya gangamo yau za mu samu ruwa Allah sai ce bal huwa masta'ajaltum bihi Allah ya ce a'a ba ruwa bane abinda kuka ce ayi muku ne rihun Allah yake iska ce fiha azabun alim wacce take dauke da azaba mai radadi tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha Allah ce tana markada duk abinda ta biyo ta kansa da izinin ubangiji ma taraka min shay'in akat alayhi illa da aladu karrami Allah ce duk abinda guguwar ta bi ta kansa Allah ce ya zama labari fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah ta ya kawai gari ba abin da ake gani sai sauran gine su shi ma don amu kowa azin ka zalika na jizil kamar haka muke saka mujirimin watan ka duba al'amarin Allah ka ga yana daga cikin wanda Allah ya nuna wa kauna da gata yawa shi ba mala'ika ba ne ba fa mutum bane ne aljini ne kana minal jinnu ne da Allah ya tashi mai promotion sai aka ɗauke shi aka shiga da shi cikin mala'iku an mai gata ko ba a mai ba a ɗaga darajarsa a cikin aljanu ba ba a ɗaga darajarsa a cikin mutane ba sai aka kai shi cikin mala'iku a cikin mala'ikun sai aka ba shi babban matsayi shi ba mala'ika ba ne amma a cikinsu ma babba ne an kimanta shi ko ba a kimanta shi ba wallahi da Allah ya ce ya ƙi lalacewarsa kenan da ya ce ya ƙi kaga dai abin da aka nuna mai na ƙauna to shi Allah iya alaƙarka da shi kawai ya ce ka yi ka yi ka bari ka bari in zai ce ka yi ba za ka yi ba zai ce ka bari ba za ka bari ba wallahi ka zalunci kanka inda ana ma wani kara ai da ɗan annabi nuhu ko matarsa da suka fito daga gidan manzo ai da an ɗaga musu ƙafa to shi allah kawai in yace ka bari ka bari in ba ka bari ba ba ruwansa da waye ubanka waye uwarka shi kaɗai ya ka ba su haɗu da kowa ba saboda ka ba dama wajen ka mai biyayya kai kuma sai ka kalli wani to haka aka ɗaiɗaita al'amarin adawa ni'imomi da Allah ya musu ni'imomi da Allah ya musu da ya dinga jerowa a cikin suratul shu'ara irin ni'imomin da ya musu na dukiya na walwala dukkan abubuwa walaqad makkannahu fi ma in makkannakum fihi وجعلنا وأبصارهم وأفئدا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا Allah ya ce walakadi makannahum fi ma in makannahum fi in na nafiya ce ma makannahum fi Allah ce mun ba su dama a duniya irin damar da ku ba mu ba ku waje Allah lahum sam'an wa absaran wa afida Allah ya ce mun ba su ji da gani da basira ma'ana mun yi musu baiwa ta ko ina duk abun da ake riska ta hanyar ji a yi jawabi a yi bayani yanzu mutum ya ɗauka ya rike kamar fotokofi Allah ya ce mun musu shi ne a suratul an kaburi ce wa kanu mustamsiri duk wata baiwa fama a gana an humsan uhun wala a basaruhun wala a tsidatuhun min shi'in Allah ce amma da jinsu da ganinsu da basirarsu Allah ce bai amfana musu da komai ba ifkanu ya ji haduna bi ayatillah saboda sun yi musu jayayya da ayoyin Allah wa haka bihin ma kanu haɗu yastahzi'un Allah ce abinda suke isgili da shi shi ya sauka a kansu wallahi malam in kofar gidan kowa za a samu rijiyar fetur na rantse da Allah in ba mu bi Allah ba ba za mu ji daɗin sa ba wallahi ba za mu ji daɗin sa ai wuta aka ɗauki annabi ibrahim aka jefa shi duk bala'in wuta da allah ya ce ta yi sanyi ta yi sanyi ko ba ta yi ba shi ne mai maganin matsala matsalar sai ya sa hutu a cikinta matsalar kan sai ta zama sanadin hutu abinda kake ganin shi ne walwalan sai ya zama sanadiyar matsalar haka ne saboda haka da jin daɗi da rashin jin daɗi duka suna faruwa ne da izinin Allah Allah ya ce wa adun wa fir'aunu da fir'auna mun karanta isan fir'auna sosai a karatunmu na suratul ankabu ba a taɓa mai mulki da ya wuce gona da iri irin fir'auna a sha'anin masu mulki a zalumai 'yan kama karya ba a taɓa yin irin fir'auna a sha'anin masu mulki adilai masu imani ba a taɓa irin annabi sulaimanu ba irin su ne haka alkur'ani ne. idan rashin arziki ne sai ya kawo maka wadda ya yi rashin arziki wadda kai ko albashi aka maka ba za ka iya wannan rashin arzikin ba idan abun arziki ne sai ya kawo maka wadda sai dai ka yi fatan ka zan madamacinsa to haka alkur'ani ne Allah ke da fir'auna yadda muke zaune nan fir'auna yau zai iya cewa an wayi gari yana so kafin rana ta faɗi a yanka yara dubu ɗari wallahi ko mita ba wadda yi sai a fiskarka wallahi baka isa ka nuna baka ji daɗi ba wallahi baka isa ba haka ya yi mulki amma ya wuce ko bai wuce ya wuce ya wuce yanzu duk duniya akwai shugaban da ya sai ce a kama yara jarirai dubu ɗari a kasansa a yanka su babu to fir'auna zai yanka ɗanka ko ɗanki wallahi ko ɗaure fuska baka isa kai ko ɗaure fuska baka isa kai amma ya wuce yana daga cikin wa'azuzzukan da alkur'ani yake ta ba mu ke ya wuce ya wuce a ruwa Allah ya kashe shi ya mutu a cikin kafirci Allah ya ce kuma ranar alkiyama shi zai jagoranci mutane shi ya sa kawai ka ga rayuwa ka yi abin da ya dace na farko ka kiyaye duk abin da Allah ya halarta ma ka yi shi gwargwadon yadda Allah ya halatta ba karka yadda kai zurfi a rayuwar duniya karka yi zurfi ka zama ɗan duniya domin daga inda ta karkata da kai to rafkanar da kai kuma take yi game da lafiya saboda kaka za ka ga mutane mutum ya shagala ya shagala ya yi ƙoƙari ya ji ya yi digiri ya dawo ya ji ya yi masters ya dawo yana so ya yi phd duk wannan kai ka wanda yake yi har yanzu bai iya karatun ƙura'ani daidai ba ya na ko bai na ba ya na ya na to haka ne ka dinga tsara kana duban bakin ne. idan ka dubi mai karasa a duniya to ka zauna kuma ka yi tunanin yanzu mai karasa a lahira domin yadda ake bukatan tufa a duniya haka ake bukatan tufa a lahira wallahi ba wadda Allah zai sami shiri gan kyauta ranar lahira kowa tsirara zai tashi duk wadda ka gan shi da tufa wallahi shi ya tun da kansa ba wadda zai sha ruwan kyauta a lahira duk wadda ka ga an bashi ruwa wallahi aikin sa ya tanadi ruwansa yadda kake bukatan gida a nan a can kana bukatan gida wallahi ba gidan kyauta a lahira duk wadda ka gan shi a gida wallahi shi ya tanadi gidansa duk abin da ka san ana bukata a duniya to a lahira ana bukatansa sama da yadda kake bukatarsa a duniya kuma wallahi kowa shi zai shirya wa kansa kowa wallahi shi zai shirya wa kansa kowa shi zai shirya wa kansa kamar a duniya ne wanda ya kashe zuciyarsa ya zama ɗan zaman banza ya kiyaye yi abin da ya dace sai ya ta walakantuwa haka a can wanda ya kashe zuciyarsa sai ya walakanta wanda ya tsaya yayi sai a bashi a ce sakamakon aikin da kai sai a ce sakamakon aikin da kai to karka yadda karafkana karka yadda karafkana Allah ya samu dace wa ikwanu lut Allah ya ce haka nan ƴan uwan annabi lut alaihi salatu wassalam mun yi bayani a karatunmu ne magame da mutanen annabi lut yadda suka fada cikin wannan mummunan aiki na neman maza Allah ya tada annabi Lut alaihi salatu wassalam yace je kiraye su zuwa ga kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta ya kiraye su su daina wannan mummunan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna akhwafa ma akhafu alaikum amala amalu qaumi lut annabi ya ce mafi tsoron abin da nake jiye ma al'umma na annabi ya ce irin aikin mutanen annabi annabi ya ce ina tsoro kar wannan masifar ta shigo cikin al'umma na to gashi yanzu har kungiya suke da shi suna nema a ba su yancinsu a ba su lasisi eh saboda ka 'yan maɗigo suna mace ta nemi mace 'yar uwarta 'yan luwaɗi suna namiji ya nemi namiji duka waɗannan biyu muninsu ya fi munin zina domin ko dabba ko dabba tinkiya ba za ta bi tinkiya 'yar uwarta ko dabba baya yin haka annabi ya ce aka wafa ma a kafu ala'ummaci mafi tsoron abin da nake jiye ma al'ummata kar su fada ciki amalu qaumi lubi ce aikin mutanen annabi lut a wata riwaya yace la'anallahu man amila amala qaumi la'anallahu man amila amala qaumi la'anallahu man amila amala qaumi Annabi annabi yace Allah ya tsine mawadda ya aikata irin aikin mutanen annabi lut Allah ya tsine ma wadda ya aikata irin aikin mutanen annabi lut Allah ya tsine ma wadda ya aikata irin aikin mutanen annabi baki uku ai wannan tsinon ko uwarka ce ta maka katsi ne bare banzan Allah annabi ya ce mal'unun man waka ala bahima la'ananne ne wadda ya afka ma dabba mal'unun man amila amala bi amali qaumilu annabi yace la'ananne ne wanda yake aikin irin mutanen annabi lut eh. to gashi nan fasadi ta kota ina illa man Allah illa man Allah. to su ma annabi lut alaihi salatu wassalam ya kira su zuwa ga shari'a ya nusar da su duk abinda Allah ya aike shi da shi suka ki suka bijire ƙarshen halakar da su da aka yi mala'ikun da Allah ya tura su halakar da su ɗin mala'ikun suka je bi mala'ikun suka je bi eh Allah ya da tim ɗin mala'ikun da za su kashe su sai ce amma su bi su yi wa annabi ibrahim bishara zai haifi annabi ishaq to bayan ya je ya ba da bishara ma annabi ibrahim da matarsa na haihuwar annabi ishaq to sai suka wuce sadum can garin annabi lot walamma ja'at rusuluna lutan fi abihim wa baqa bihim zar'an وضاق بهم ذرعا وقالوا هذا يوم عصيب وجاءه قومه يفرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح Allah ya ce, walamma ja a turusulu na lutsan lokacin da manzanninmu suka isa gidan annabi lut alaihi salatu wassalam domin suna shiga garin kai tsaye suka nufi gidan annabi lut alaihi salatu wassalam walamma ja a turusulu na lutsan lokacin da manzanninmu waɗannan mala'iku suka isa wajen annabi lut alaihi salatu wassalam fi abihim wa baqa bihim zar'an sai ransa ya ɓaci ya shiga cikin baƙin ciki da damuwa wa ƙala haza yawon asi ya ce yau rana ce ta tashin hankali domin ya ga baƙi manyan baƙi masu mutunci kuma ya san mutanen garinsa tun da sun gansu da su bi su wa ƙala ya ce haza yawon asi yace yau rana ce ta damuwa bai rufe baki ba Allah yace za'ahu qaumuhu yuhraquna ilayhi sai ga mutanen garin nan sun dandaso da fofoti sun yi gidan annabi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at Allah ce da matan suna aikata munanan ayyuka ka san yau da gobe ke sa mutum ya goge ya zama maras kunya yanzu dan kwallo daga nan zai iya sa gajeren wando har gunki na tafiya babu ruwansa haka ne yanzu kai da ka iya sa gajeren wando ka fito tsakiyar angon nan saboda kai kana da kunya shi ba ruwan kanin baban shi zai ganshi oho surkinsa zai ganshi oho kannansa za su ganshi oho daga nan har gunki zai tafiya da ɗan takalmansa a hannu da gajeren wando. <laughs> amma haka ne ko ba haka bane haka ne Eh. wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at wato saboda kar ku yi mamaki wai mutum ya zo zai yi alfasha zai nemi namiji dan uwansa da luwadi kuma wai har ya zo ya da sauri ido na ganin ido kaga ai kai abin zai baka mamaki Allah ya ci adama can ba su da kunya eh. kana ya kauni sai ce musu ya ku mutane na haƙula ibanati ya ce ganin ‘ya'yana mata ku aura waɗansu malamai suka ce yana nufin matan gari domin kowane annabi an shi ne uba ma al'ummarsa ba ana cewa matan annabi uwayenmu ba sai a cewa na na aisha uwar muminai ya ce to ganin mata ku aura ku zauna da su hunna a faru kuma su ne mafiya tsarki gare ku suna tsaye suna kallon ya ce musu alaisa minkum rajulun rashid yanzu a cikinku ba shi yi mutum ɗaya da zai bar nan Ƙalu suka ce mishi laƙadi alinta malana fi bana taka min haɗi suka ce mishi ya lot kai kasan ba mu da bukatar waɗannan 'ya'yanka mata da kake nuna mana wa kalata la ta'lamu ma nuridi kuma kasan me muke nufi ya sani ko bai sani ya sani haka idan mutum ya dake a zina in mutum ya dake a zina duk wacce Allah ta halatta mishi sha'awanta yakan fita a ransa eh, idan mutum ya zama gojajjen mazinaci wallahi in mata hudu yake da su duka hudun zai iya shekara bai kusance su ba yana nan yana bin matan mutane tashi ta halal din ba zai sha'awanta ba haka idan mace ta yi nisa a maɗigo ko sha'awar namiji ba ta yi haka idan mutum ya yi zurfi a luwaɗi ko mace zai nema sai zai neme ta baya amma ba zai yi sha'awar ta yadda maza suke to ba masifa ba ba masifa ba ka ga mutum an sha ruwa yana kaɗuwa yana tsauri zai sha sigari ga lemo ga ayaba ga abarba ga kunu amma yana neman sigari ya sha ba musiba ba ce haka ne shi yasa abu malam in laifi ne karka fara karka fara in abu ba kyau karka sabar makan shi ka guje shi ka nisance shi kalu suka ce mishi laƙadi alimta malana fi bana cika min haƙƙin kai ka san ba mu da wani haƙƙi ko bukata akan waɗannan 'ya'yanka ma'ana ba mu da bukata a gun mata wa innaka la ta'lamu ma nuridi kuma kai ka san muke bukata ai ya sanin ne yasa yace haza yawmun asir lokacin da mala'ikun nan suka ga hankalin annabi lut ya tashi ya lutu haka ne ko qalu ya lu inna rusulu rabbi na'a wa innaka la ta'lamu ma nurid qala law anna li bikum quwwa yace yau inda ina da karfi da zan tinkare ku annabi dudin ce sai inda karfi na ya kare au awi ila rukunin shadid ko akwai wata majingina waɗanda da su taimake ni akan ku yace yau sai inda karfi na ya kare mala'ikun sai suka fahimci hankalin annabi lut ya tashi don kare musu mutuncinsu kalu sai suka ce mishi ya lut ya kai ludu inna rusulu rabbik suka ce mun mala'iku ne ba iskanci ya zo ƙarshe ba eh ka je ka taba mala'ika ka iskanci ya zo ƙarshe kamar mazinaci ne ya ɗauko aljara <laughs> eh, eh, kaga a ranar iskanci ya ya kare inna suka ce mishi rusulu rabbik mu mala'ikun ubangijinka ne lan yasilu ilai kai ma mutum dan uwansu ba za su iya ma komai ba balle mu fa asri bi ah, bi ahlika bi qit'in min al-layl suka ce kawai mun baka lokaci ka kwashe duk jama'arka wanda suka yi imani da kai da iyalanka a cikin dare ku fice a garin ku bar mu da su wala yaltafi minkum ahadun kar wani a cikinku ya waiwayo in kun fita kawai kun fita a suratul hijir Allah ya ce wa tabi adbarahum ka sa jama'arka a gaba kai ka bi su a baya kar wani ya jiyo in lamra atak suka ce sai matarka fa in innahu yusibuha ma asabahum suka ce mishi duk abin da zai same su zai same ta da ita da mu hada inna mau'idahum as time da Allah ya bamu asuba asuba alfijir na ketowa to labarinsu ya kai annabi lullu ce to wani asuba ga sunan ku ku gama da su kawai suka ce mishi alaisar suhu bi karib ta asuba din ta kusa wannan zuwa asuban an ba ku time ne ku ku tattara naku ya naku ku fita shine Allah ya ce wala kad sabbahakum bukratan azabun mustaqim Allah ya ce sun yi wani wayan gari ma'ana wata asubahi Allah ya ce wacce take dauke da azaba Allah ya ce ta zo musu wala kad sabbahakum bukratan azabun mustaqim wata azaba madawwamiya ta bugo musu sammako to shikenan asuba na shiga aka daga garin sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama aka musu ruwan wuta su ma ba sun wuce ba sun wuce ja'alna aliha safilaha hawa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mambut muka dinga watsu, musu duwatsu kuma musawwamatan inda rabbi kowane dutse da alama daga wajen Allah kowane dutse akwai wadda za su harba eh kagan har ba su dole ne ka kawai eh kowa da nashi Allah ya ce wa ashabul aika haka mutanen annabi shu'aib su ma mun yi magana kan su yan tauye mudu da suke yan eh, tauye mudu da ke eh, su kuma inda suka goge bayan shirka shine zalunci inda za a yi wata hada-hada da kai sai an cuce ka sai an cuce ka daga eh, mutum zai sauke roka na haƙi shi ne mai sai da haƙi ko abinci da jama'a da su ce amma kuma a haƙi na cutansu watan kasan ba butulci mai muni kamar Allah ya wadata ka kuma ka zalunci na ƙasa da kai eh wannan butulci ne ma ka fi shi ƙarfi amma kuma a jikinsa kake tatsa wannan shinkafa da kake gani da sauransu akwai waɗanda he sun zage ta an ɗan rarrage ta kafin a sake dinke ta kafin a sake dinke ta shi da zai iya sauke tirelanta ya sayar wai kuma shi ne yake tauye ma waɗanda za su sayi mudu goma ko ishirin ko buhu ɗaya ko biyu kaga arziki bai yi rana ba wa mu tubba hakanan mutanen tubba a tubba ulyamani shi mana daga cikin sarakunan yaman tubba laƙabi ne da ake kiran duk wadda ya mulki yaman kamar yadda misira duk wanda ya mulke ta ake ce mai fir'auna kamar yadda duk wanda ya mulki habasha ake ce mishi najashi kamar irin su kaisar yanzu ai duk wanda ya mulki borno sai ake mai shehu to haka title ne na duk wanda yayi mulki irin wannan to shi tubba ul yamani mumini ne yana daga cikin sarakunan da shi kuma yayi imani ya zo ya kira talakawan a zo a yi imani su kuma suka ce ba su yi imani ka ji wani akasi shi kuma shi ne ya yi imani ya taɓa fitowa ran gadi daga masarautarsa da dakarunsa yana da ƙasarsa duk alƙaryar da aka samu sai a yaƙe ta sai a narkar da ita a ƙarƙashin mulkin. lokacin da ya iso madina ya tsaya ya kalli madinatun rasu sai ce a nemo mishi manyan malaman yahudu guda biyu ya yi magana da su a lokacin su kuma sun riga sun yi dafifi a madina suna jiran ko a cikinsu za a fitar da annabin ƙarshen zamani ya yi magana da su ya ce yana so ya ƙi garin nan ya shigo suka cin shirin kai da ƙarƙa ya kai suka ce wannan gari ne na musamman annabin da zai zo a ƙarshen zamani wannan garin a nan zai yi bet saboda karka taɓa garin nan allah da zai barka sai ce to a wuce aka isa makka ya ga makka ya ce zai yaƙe ta suka ce ranka ya daɗe karka yi kaga ɗabi'ar malamin arziki ke Eh, da yawa yanzu cikin waɗanda suke tare da masu mulki da sauransu suna gaya musu abin da suke so eh, gashi nan ranka yi daɗe ya taro wani rikici da sun sani a cikin karatu ruwa zai tafi da shi amma haka da a yi ta ingiza shi eh, suka ce mishi ai wannan ɗakin Allah ne ai ba zai taɓu ba kafin dai tubba ya dawo daga wannan rangadin ya musulunci ya e, shi ne ai a suratun dukan ne ya ce a hum khairun am kawo tubba'in su kuma ya zo kira sai ce a yi imani suka ce ranka ya daɗe ba ramu to su ma da suka ƙi Allah sai ya halakar da su sai ya tseratar da shi wato gani Allah ba shi na yi ne da wanda ya yi shi yanzu shi shugaban shi ne ya yi imani annabi ya ce la ta subbu tubba'an na ku kana kad eh, annabi ya ce kar ku zagi tubba domin tubba ya musulunta eh. to ba shi kenan ba saboda ka uba ne da ɗa ɗan ya bi Allah uba bai bi ba ɗan na kallo za a yi waga-waga da ubansa uba ne ya bi Allah ɗa bai bi ba uban na kallo Allah zai yi waga-waga da ɗansa duk wannan misalsanin Allah ya ba musu a ƙwararrai Allah ya ce kullum kazzabar rusula dukkansu sun karyata manzannin da muka aika musu ba haƙƙa wa'ide Allah ce saboda haka narkon azaba ta tabbata a su Allah ya sa waɗannan kisoshi su zama wa'azi gare mu bahana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk